yanzu haka dai jami'an tsaro da suka da 'yan sannan kwantar da tarzoma da kuma sojoji ne ke shawagi a cikin garin Ibi. da ma wasu yankuna na karamar hukumar Ibin da ke kudancin jihar taraba biyo bayan kafa dokar hana fitan da aka kafa na ba dare ba rana sakamakon kashe wasu masuntan da aka yi to ibbi shi muna cikin wani an shiga kofi wato abin da ya faru an kashe wasu yaran a hausawa ne eh, su uku ne a kashe biyu aka rauna ɗayan to da abin ya zo gari kuma sai ana ana jikuna suka kashe su in kuma ke sa fansa akan nagari eh jami'an tsaro suna shawagi a gari da kuma sun shigo da kuma inda kuma a jiri sauran kuma suna yawa eh an yi yanka su yanka ba gona sun su da an san shi da wasu kafa kafan su na dama duka da hannun su na dama duka da yake tabbatar da halin da ake ciki yanzu shugaban karamar hukumar ibin honorable isaka adamu ya fa bukaci jama'a ne da aka yi zuciya nesa inda ya ce gwamnati na kokari na shawo kan lamarin kuma kisan din ba wai faɗa ne aka yi gaba da gaba ba su wayannan mutane sun tafi sana'a ne an ce masunta ne asalin su amma ya'yan cikin iddi ne sun je yin su ne a da suka je Allah kaɗai san wane ne kashe su dai gawon su kawai muka samu labari aka ce an ga gawon su a shi shine muka shirya security akan zamu tafi wurin na shirya ni da security to muna shirin zamu fita kuma sai aka bamu labarin cewa ai akwai su yan uwan wanda aka kashe din cikin fushi sun tare wayan su mutane wanda suke zaton cewa su ne kabilan waɗanda suka yi musu wannan aiki a zaton su sun tare su har suna neman su ɗauki fansa a kansu to jin labarin haka ba mu je tabbatun maganan gawa ba tukuna sai muka yi kokari muka isa inda aka tare wancan mutanen sun yi sa dai muka tsayar da su ba wani wanda aka kashe a cikin su. to wani hali ake cikin? sa doka ne na hana fita saboda a samu a yi kontrolin yanayin haka wani lokacin hada wannan rahoto ba a kammala hada hancin waɗanda lamarin ya shafa ba yayin da kuma aka tura ƙarin jami'an tsaro don maido da doka da oda kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar Taraba ASP Joseph Kwaje tabbatar. A yanzu a yanda nake magana da kai CP namu ya ya tura 'yan sanda da mobalawa da sojoji da zuwa wannan wuraren duk ana na ana patrolling ana shawagi a wannan wurare don a tabbatar cewa an samu zama lafiya a wannan wurare. To kawo yanzu akwai wanda aka samu aka kama da laifin wannan rikici? A ba wanda aka kama. To wani kira akwai wadana al'ummu da? Eh kiran da zai musu shine a su zona lafiya. Wani yana da wani abu da yake damun shi. Yana da kyau sai ɗauka dokar hannu ya je ya kai koke shi wuri 'yan sanda ko kuma waɗanda za su biya mara bukata. Amma kada mutum ya doka doka a a hannu. Ba dai wannan ne karon farko ba da akan samu rikici a tsakanin wasu kabilun yankin lamarin da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya duk da cewa akwai ma auratayya a tsakanin wasu kabilun lamarin da shugabanni a yankin kan danganta da aikin shedan. Ina kira gare su da su yi hakuri wannan masifa da yanzu suka samu kanmu ciki mu sani cewa Allah haka ubangiji ya shirya amma dai mun sani gwamnati suna yin iya bakin kokarin su mu ma da Allah ya bamu jagoranci muna iya ka bakin kokarin mu kuma muna roƙo abin da za mu yi ta yi shine mu dukufa wurin yin adoyi da kuma yi ma yan uwa mu matasa gargaɗi da kar mu ringa ɗaukan doka a hannu idan abu ya riga ya faru ya faru sai mu yi hakuri mu sadaka mu san abin ya faru da ko da idan mun ɗauki wani mataki yin wani fushi ko mai da martani wannan ba zai abin da muka rasa ba sai dai da sa mu sake kara asara kan abin da muka fata dai shine Allah ka kwashe irin wannan rikici da ke neman hana al'umma bacci Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya